tumatirin za mu iya noma shi a ƙasar nan amma sai a a shigo da shi daga waje mu kuma na mai rasa kasuwa duk shekara manoma zo su rika asara ganin irin kuɗin da muke kashewa akan noma shi ah, abin bakin ciki majalisar zartarwa ta kasar nan ta yarda da wannan doka akan cewa a daina shigo da shi sai ta cikin ruwa sannan kuma a ah, kowanne tan guda ɗaya na tumatiri za a biya masa dala dubu ɗaya a matsayin haraji dala dubu ɗaya ɗari biyar sannan kuma ba zai samu canji na kuɗaɗen waje daga hannun gwamnatin tarayya ba amma duk wannan abin hukumar kwastan ta kau da kai ta kyale masu shigo da tumatir nan suna shigo da shi kullum manomanmu da muke amfani da ɗan kuɗin da Allah ya hore mana muke noma tumatir nan yake zama muke asara domin mai kamfanonin da suke sarrafa wannan tumatir a kasa muna da su su wani kamfano an yi su ne domin su rika saye tumatirin da muka noma suna ba wa can wanda suke dora a cikin ledoji da da gwangwanaye ka ce kun yi asara kamar kula da kiyasin asara da kuka yi misali yanzu misali kamar wannan shekarar kawai da ta wuce mun yi asara wala ta haura ta naira biliyan goma. To amma ka ce gwamnatin tarayya ce ta yi wannan manufa ta ta bunƙasa mm. harkokin tumatir mm. kuma amma a gefe guda kuma kamar kana zargin wani wasu hukumominta da yin zagon ƙasa ga tsarin. Ne eh, kwarai kuwa kamar misali hukumar Costa lokacin da aka yi ranar da aka tabbatar da wannan doka a rana aka basu su kwafin wannan doka amma sai suka kau da kai suka ce ai wannan ba a ba su ita ba sai bayan kwana 90 su kuma a dokar su a da su idan ba a kawo musu ba gazet din ba a kawo musu ba ya haura kwana 90 ba za su yi ba haka muka ta yaki da su akan wannan abu na biyu ga hukumar nafdak amma suka kau da kai suka kyale wannan abu yana faruwa ba su taba kama so kaga wannan abin bakin ciki ne in baka gari kaman da sanin gwamnatin da suke yin waɗannan abubuwan da kake magana tun da amadadin da suke yin aikin ita ko da suna aiki a madadin ta kin sa wannan dokar ni ba zan zargi gwamnati akan cewar ta san abin da ake ba domin wannan gwamnati gwamnati sai da shigo take san a tabbin kasa noma to amma tun da ba kwa zargin gwamnati kun an karar da ita ga abin da ke faruwa ko wancan wata mun rubuta takarda zuwa ofishin mataimakin shugaban kasa akan wannan abu me biyo baya to har yanzu ba mu sami eh, wani sakamako daga wajensa ba amma muna sa rai dai an mana reply ana tabbatar da cewa za a yi wa wannan hukumomi magana yanzu kenan za a iya cewa gwamnati da sananta waɗannan hukumomi ke yin waɗannan abubuwa da kuke zargin ba na daidai ba ne tunda gashi ku kun faɗakar da gwamnati eh to ai dai muka da yanzu muka faɗi muka tuna mata akan cewa ga abin da muka ce mutukar ko ba a fadena ba to sannan kuma za mu yarda da cewa da saninta ake wannan abu wai shi wannan tsari da aka ce manufa ko policy na gwamnati da aka ce yan bunƙasa tumatir ku ne kuka kirkire shi kuka sayarwa gwamnati shi shi ta yadda da shi ko kuma eh, ita gwamnatin ce ta kirkiro shi ta sakamakon zaman da muka yi ne da mataimakin shugaban kasa ka tare dukkan mai ruwa da tsaki da ministoci da masu ba shugaban kasa shawara akan harkar kasuwanci da noma da hudda da kasashen duniya shi ne aka sa duk wanda ya shigo da tumatiri daga China zai biya dala dubu ɗaya ɗari biyar akan kowane tan guda sannan ba zai samu canjin kudaden kasashen waje daga babban bankin kasa ba sannan ba a yadda a shigo da shi ta bodoji ba kamar daga jamhuriyar benin sai dai ka shigo da ita cikin ruwa su ne ke shigo da wannan tumatir da suke masu masu kamfanonin da suke mafi yawancin su a Lagos wanda suke sahi a sachet birnin a din dan leda ko a gwangwani daga yau zuwa kwana talatin in dai dokar nan ba a sa ta ba to za mu je mu zanga-zanga ta na bana. zuwa ofishin hukumar kwastam za mu je ofishin nafdac za kuma je majalisar dokoki ta ƙasa mu nuna musu kanmu sannan kuma za mu tafi da tumatir yadda yake rabiya mu je mu zube musu a kofar su gani an suka ga zahiri mai wasa fa tausaya mana